أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا بالقاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وبعد yan uwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu dukkanin godiya tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya ba mu daman kasancewa tare da ku a cikin waɗannan darussa masu tarin albarka darussa wanda suka shahi kyawawan ɗabi'u a mahanga na addinin musulunci da fatan Allah subhanahu wa ta'ala zai amfani mu cikin abin da za mu ambata darasin da ya gabata mun yi bayani dangane da sashen ayoyi da kuma sashen hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da kuma iyalan gidansa tsarkaka inda suka yi bayani dangane da al'amarin riya da kuma irin haɗarin da yake tare da shi da kuma irin matsalolin da zai iya kawo ma mutum a cikin al'amarin addininsa yadda zai iya bata mutum makomansa hakanan kuma ya bata masa duniyarsa insha Allah yanzu ma za mu ci gaba da bayani cikin wannan darasin dangane da waɗannan hadisai wanda muka ce eh, faidul kashani ya ambata a cikin almahajjatul baida cikin littafinsa na akhlaq insha Allah za mu ƙara bayanin waɗannan sashen hadisai wanda suka shahi al'amarin riya da kuma irin haɗarinsa da yake da shi dangane da wannan addinin namu saboda haka ya kasance lazim ya zamanto mutum ya yi tunani ya yi tadabburi cikin waɗannan hadisai ya yi ƙoƙarin ganin cewa nisanci riya ya yi ƙoƙarin ganin cewa ya mai da ibadan shi khalisan lillah sarkakakke aiki tataccen aiki saboda Allah subhanahu wata'ala kawai ya zo cikin hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam shi ma a cikin mahajjatul baida kamar da muka bayani manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam yana cewa innal mura'i yunada yawmal qiyama ya fajir يا غادر يا مرائي ضل أملك وحبط أجرك اذهب فخذ أجرك ممن كنت تعمل له manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa lallai mutumin da ya kasance yana yin riya yana yin aiki don mutane su gani ba don Allah subhanahu wa ta'ala ba yana yin aiki don neman yardan mutane ba don neman yarda Allah subhanahu wa ta'ala ba yana yi don a ji shi kuma don a yaba masa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce za a kira shi ranar alkiyama mala'iku kenan za su kira shi za a ca ya fajar ya kai fajiri ya gadir ya kai gadiri ma'ana ya kai mai yaudara wato fajiri mutum da ya fandare mu hanyar Allah subhanahu wata'ala ya hita ƙarƙashin biya Allah subhanahu wata'ala hakanan kuma ya gadir ya mai yaudara wanda yake gwada aikinsa kamar yana yi ne saboda Allah subhanahu wa ta'ala alhali yana yi ne saboda mutane ya mura'i ya kai mai riya sai a ce a ce masa dalla amaluk aikinka ya riga ya bata aikinka ya lalace wa habata ajruk ladanka ya rushe baka da wani lada a wurin Allah subhanahu wa ta'ala sai mala'iku su ce masa izhab fa khuz ajraka mimman kunta ta'mal lahu ka je wurin waɗanda kake kana aiki saboda su dan su karba dan su dan su gani su yaba ka je wurin su ka gani ko za ka samu wani sakamako kenan ba ka da wani sakamako a wurin Allah subhanahu wata'ala wannan hadisi yana daga cikin hadisai wanda suka jijjiga mutum musamman mutum da yake neman tsarkaka yake neman tsira yake neman kusanci ga Allah subhanahu wata'ala hadisi ne wanda yake nuna mana lallai mutum da yake da riya bai da wani makami a wurin Allah subhanahu wata'ala mutumin da yake aikin riya baya da wani falala a wurin Allah subhanahu wata'ala bai da wani kima a wurin Allah subhanahu wata'ala ta yadda mala'iku za su kira shi gaban dukkanin mutane da irin waɗannan lafuzza kira shi ya kai fajiri ya kai mai yaudara ya kai ɗan riya aikinka ya ɓata kuma ladanka ya rushe baka da komai a wurin Allah subhanahu wata'ala ka je wurin waɗanda ka kasance kana aiki saboda su su baka lada ka je wurin waɗanda ka kasance kana aiki don su gani ko don su ji don su yawa maka ka je ka nemi ladanka a wurinsu wa ko zai ba shi lada ran tashar kyamun da Allah subhanahu wata'ala bayan Allah subhanahu wata in Allah ta'ala bai baka lada ba inda za ka samu lada ma'anan shi kenan kawai za ka je wuta ne wal billah wannan hadisin ya isa mutum ya zamanto ya yi tadabburi ya koma ga kanshi ya yi a ayyukansa ya yi ƙoƙarin ganin cewa ya yaƙi zuciyar shi daga barin riya ya yi ƙoƙarin ganin cewa ya tsarkake niyyar shi da kuma aikin shi daga riya ya zamanto yana aiki saboda Allah subhanahu wataala kawai ya zo cikin hadisi ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana kuka sai zo yake tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam me yasa kake kuka ni ya rasulullah me ya zubar da hawayenka sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa inni takhawaftu ala ummati ash-shirk na ji matso al'umma ta tsoron shirka ne wato wannan shine abin da ya sa ni kuka ina jima al'umma ta tsoron shirka to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar da Allah subhanahu wata'ala ya sifanta shi ce bil mu'minina ra'ufur rahim wata ya kasance mai tausayi mai jinƙai ga muminai kuma waƙa nuna al'amarin haka yake abin da zai sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin wannan hadisin har ya zamanto ya zubar da hawaye saboda kawai yana jima al'umman shi tsoron shirka lalle wannan yana nuna tausayin al'umma lalle wannan yana yana nuna irin rahaman da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake dauke da shi ga halittu gaba daya kamar da Allah subhanahu wataala ya siffanta shi rahmatan lil alamin ne shi ya kasance rahama ne ga halittu gaba daya manzon Allah ya ce na al'umma ta jin tsoro najima al'umma ta tsoron shirka shi yasa nake kuka amma sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin wannan hadisin yake sharhin ma'anan shirka me yake nufi da shirka cikin wannan hadisin yake cewa amma innahum la ya'buduna sanaman yace amma ho irin shirkan da nake ni za su yi kuma nake ji musu tsoron shi shine ba yana ne ba za su je su bauta ma gumki ne ba ya zamanto sun aza gumki suna bauta masa a'a wala shamsan wala qamaran wala hajaran ba za su je su bauta ma rana ba ba za su je su bauta ma wata ba ba za su je su bauta ma duwatsu ba amma manzo Allah sun sallallahu alaihi wasallam ke cewa wani irin shirka kenan za su yi ce walakinnahum yura'una bi amalihim sai dai cewa su sun kasance suna yin riya da ayyukansu wato suna yin ayyukansu don mutane su gani ba don Allah subhanahu wata'ala ba wannan kuma shirka ne kenan ka yi aiki ne saboda mutane don ka samu ɗaukakawar mutane ko don ka samu wani daraja ko don ka samu wani izza ko ma don ka samu wani abin waɗanda duniya a wurin mutane shi yasa ka yi aiki saboda ka baka da komai a wurin Allah subhanahu ta'ala to manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana jima al'umman shi tsoro dangane da irin wannan shirka din wanda ya kasance ba shirka bane na bautan gumki ba shirka bane na bautan rana ba shirka bane na bautan wata ba shirka ba ne na bautan duwatsu sai dai shirka ne wanda ya kasance na riya watan shirkul hafi kenan shirka wanda yake ɓoye mutum zai yi aiki zahiran mutane suna ganin cewa wannan aikin ya yi ne saboda allah subhanahu wataala dama ayyuka na addini wanda addini ya umarni da su su ne mafiya mutane suke riya a cikinsu galibin mutane in sun ga kana sallah abin da za su ɗauka zahirinka shine kana yi saboda allah subhanahu wataala in mutane sun ga kana azumi abin da za su ɗauka zahiran kana yi ne saboda Allah subhanahu wa ta'ala amma tana yi wa kai cikin zuciyanka ba haka ba ne tana wa kai cikin zuciyanka kana yi ne saboda mutane su gani su ce ka iya ko don su ce kai mumini ne ko don su ce kai bawan Allah ne ba kana yi ba ne saboda Allah subhanahu wa ta'ala ba saboda haka da ka aikata haka to ya kasance riya wannan kuma ya kasance kenan shirka ne wanda yake boye ma'ana kai kaɗai ka sani sai Allah subhanahu wata'ala sai mala'iku amma mutane ba san cewa kana yin wannan abin ne don riya su sun ɗauka zahirin ka kawai kana yi ne saboda Allah saboda irin wannan ayyuka dama ana yi ne saboda Allah subhanahu wata'ala amma kai a zuciyarka ba haka ba ne kenan wannan ya kamata ya zamanto <coughs> mutum ya zamanto wannan mutum ya shiga cikin hayyacinsa ya kamata wannan hadisin ya girgiza mutum ya kamata wannan hadisi ya ba mutum tsoro ya kamata ya zamanta wannan hadisin ya wa wa'azta mutum ta yadda mutum zai koma ma ayyukansa ya bincika ya gani me yake yi saboda Allah subhanahu wata'ala me yake yi kuma saboda mutane yi kokarin ganin cewa ya tsarkake ayyukansa saboda Allah subhanahu wata'ala kawai domin shigar da sururi a cikin zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam mun san cewa a cikin ruwayoyi ya zo kan cewa babu wani aiki wanda yake da lada kamar shigar da horin ciki a cikin zuciyar mumini to ina ga ka shigar da horin ciki a cikin zuciyar annabinka yayyen halitta Tun da shi yana ji maka tsoron riya yana ji maka tsoron shirka to in ka guje shi wannan tsoron da yake ji ya gushe kamar ka shigar da sururi na a cikin zuciyarsa kinan wannan babban lada ne za ka samu babban kusanci ne za ka samu ga Allah subhanahu wa ta'ala saboda irin wannan aiki da kinan wannan yana nuna mana me yana nuna mana hadarin riya da kuma irin matsalan shi da kuma irin cikas da zai iya kawo a cikin al'amuran addinin mu bawan Allah managarci shine wanda zai aiki saboda Allah bawan Allah managarci shine wanda zai aiki don neman yarda Allah subhanahu wataala don neman lahira don neman lada a wurin Allah subhanahu wataala ba don mutane ba in ka aiki saboda mutane tana yawa mutane su yaba ka tana yawa ba za su yaba ka don sun yaba ka bai ƙara ka da komi ba a wurin Allah subhanahu wata'ala in ba su yaba kan ma shi kenan dama ba don Allah kai ba kenan mutum ya kamata ya kasance ya auna kan shi. tun a wurin niyya lokacin da za ka yi niyya kan wani aiki ko magana ya to ka yi ƙoƙarin kasa ikhlasi a cikinsa za ka yi ne saboda Allah kuma Allah kake nufi sai aikin ka ya kasance na da kima abin da kake nema na duniya din ma za ka same shi domin duk wanda yake neman izza to ya nemi izza wurin Allah subhanahu wa ta'ala izza na duniya da na lahira yana wurin Allah subhanahu wa ta'ala duk neman shi kuma ya kamata ya neme shi ne a wurin Allah subhanahu wa ta'ala duk wanda ya neme shi wurin mutane ba zai same shi kenan lazim ne ya kasance mutum ya yi kokarin ganin cewa ya tsarkake ibada shi ga Allah subhanahu wa ta'ala lazim ne ya kasance mutum ya yi kokari ya yi aiki saboda Allah subhanahu wa ta'ala don tseratar da aikin shi don tseratar da lahiran shi don ganin cewa ya samu abin da yake so duniyar shi da lahiran shi wannan shi ne abin da ya dace da mumini wannan shi ne abin da ya dace da bawan Allah managarci wanda ya nisanci dan kuma yake sa'ayi domin ganin cewa ya tsarkake zuciyar shi ya tsarkake ɗabi'unsa ya tsarkake addinin shi gaba ɗaya saboda Allah subhanahu ta'ala da fatan Allah subhanahu ta'ala zai amfana da mu cikin abin da muka ambata ya zamanto ya sanya mu cikin bayansa mukhlisai wanda suka yin aiki saboda shi ya kuma kare mu daga riya da kuma aikin riya Allah subhanahu wata'ala ya ba mu sabati akan addininsa ya kuma taimake mu wurin tarbiyyantar da mu ya zamanto muna yi ne saboda shi da fatan Allah subhanahu wata'ala ya amfana da mu cikin abin da muka ambata wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi tayyibin at-tahirin